ku tarbiyya kun ga yan dariƙa sun fi ku tarbiyya ba ko ahlus sunna ƙarya da na faɗa yan dariƙa sun fi ku tarbiyya ko ba ku da tarbiyya ko ahlus sunna tsararru ya fi yawa a cikin ku kaɗan ne ahlus sunna mara fitsara amma duk ahlus sunna ɗaɗɗai ne wanda ba ku fitsararre ba maras kunya in ji wa ni mai ikirarin sunna ne ahlu sunna da yawan su fitsararru ne kuma marasa kunya ne ba su san darajar ilimi ba ballantana su ma darajar malam ina fata mun fahimta amma wa'yancan ɗan bida'an nan da kuke kallo su suka san darajar ilimi kuma su suka san darajar malam ina fata mun fahimta duk yadda ka samu dan dan tijjaniya yana girmama malaminsa kuma ya san darajarsa duk yadda ka samu dan tijjaniya yana girmama ilimi kuma ya san darajarta ba haka bane duk yadda ka samu dan tijjaniya da ka je ka same shi a gaban malaminsa yana kimanta shi yana darasta shi baya cewa komai sai malam ya ce baya daga kai sai malam ya ce daga kanka ladabi da biyayya idan kuma sun je wajen karatun to suna kimantawa duk babba kuma suna ɗaukarsa da kima suna darasta shi kuma suna jin magana kuma suna da tsari wannan gaskiya ne na fata mun fahimta yanzu da yan tijjaniya ne muke karatu da su a nan wajen na rantsi da Allah tsarin da duk aka saka za a yi ba za su canja ba yanzu kaga akwai tsarin da muke da shi na wajen zaman mu nan ba canja ba an yi a wato ka gani shi kanshi tsarin wajen zaman karatun kansa in yan jami'a ka je ga yadda suke zama ba amma anan malamin in yace ga yadda za a yi na babu idan kana neman almajiri maras kunya wanda zai kalli idan malamin sai masa fitsara ahlus sunna ne ban taba ganin wani dan bid'a ya rashin kunya wa malamin shi ba ban taba jama'a na post nan na ce muku wannan wallahi bai iya magana ba shirme ya yi masa yawa da in ya zo yana magana ma yana wa kansa raddi bai sani haka ya je yana magana yana yi wa malamin saraddi ma bai sai yana yi wa malamin saraddi ba ni idrisiya na rasa ku ɗauki wannan shawara da nake gaya muku wanda kuka bashi wannan annabta mutum ya kirka shi ba annabi wasa ne akwai hankali a cikin nan malami zai da'awar annabta akwai hankali cikin nan eh mutum kirkin shi ba annabi na gaya muku ku sake wannan ku sake shi ko kuna raba annabta ku dauki ku bawa wani wannan bai canci wannan shi bai zai da muku ya zo yana maganan cewa eh, ya sunan shi nan eh, ya eh, ku ɗan izala ku in kuna tsara kuna yi wa mallumman kurashin rashin kunya shi rasa ba shi ne wanda ya zo yana wasu kabiru gobe da su eh, suna shiga shak balalo eh, eh, raddi ba yana musu rashin kunya ba ba shi ne guda gudan ba ba shi ne guda gudan da ya zo yake wa shak kabiru gobe da shak balalo raddi ba har yana musu yana zagin su ba wannan bai sa abin da yake ciki ba wallahi nake gaya muku ku sake ku bawa wani annabta wanga magana bai kama da shi ba bai iya magana ba sam na gaya muku wanga da abin da ya cancanci da shi ya je kawai ci gaba yana tallan wiwinsa saboda gado ne abin da ya gada kenan mu mun ja masa layi mun masa layi mun ce ya fito ya zo ya zage tsofaffi saboda ya fito a nan ya nuna cewa wai zai zo ya zage tsofaffi doctor wanda ka turo nan na gaya maka busasshen kashi ne wallahi da in ka taka shi fashewa zai zai wargaje ni ba zai iya makale maka ba dan kashi shi bane ma balle ya makale maka ya makale maka ta faman gogewa wannan ji shi da ya zo da fisara ba shi dai wasu shekabir gombe fisara ba ya musu eh, lalaci da rashin kunya ba to amma ku ji shi dai wannan yana wa kansu raddi ne wannan na ga muku wannan ku sake shi taba gani ne. eh wai bai taba gani ba amma na ga wanda annabi ba zan kirga ba a cikin ahlus sunna tsararru eh. marasa kunya ya ba cikin ahlus sunna a cikin ahlus sunna ne wannan kowanne dan kowanne dan banza kai sa bakin sa wannan karwan dan karwan dan ahlus sunna daga wannan ba ka da zai shiya shirme kun ga da dai zage ne ce da she Allah ya kama bakin shi amma duk da shi da Allah ya kama bakin shi she ne ya zage dan banza abinda aka koya musu kenan ba su iya bai iya magana ba zagi sun canfa a cikin zagi zagi sun canfa a cikin zagi sai na ce muku wannan abin da ya cancanci da shi ya je ya ci gaba gado ya fara talla wiwinsa abin da ya ci gaba wannan bai sa abin da yake ci wallahi wannan ni ya ban mamaki ba wallahi wasu wasu kuma kuna kula shi wannan bai sa abin da yake ciki ba amma mun zo mun zo mu wannan annabtan da ya ba wa kan shi nan wala mun kwace mu mun kwace mun nuna masa wannan kalman annab kaga ba in ka fuskanci wa'annan mutane wallahi manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shi suke girmamawa amma annabcin nan ba su girmamawa manzabcin nan sakon nan manzancin nan sakon nan shine abin wani muhim a wurin su kuma wallahi shine muhim amma annabcin shi ma babban abu annabcin nan ba su ganin shi wani abu sai mutum na yi fitar ce kace a ah, lahi da yau na zama annabi ah, na saka muku ji annabi a Allah wai ya so yawa yan ɗari karen di kuma ya manta wa kanshi kuma shi je yana wai zai ya muna nan di ko manta da kanshi kuma shi ta zagin gida ka gani ko ya manta da kanshi kuma shi ta zagin gida wannan na gaya muku wannan ni yana ban mamaki ba ni ni ban taba wallahi ban taba ma lissafi shi ba in ba don wallahi albarkacin Idris ya turo shi ba in ba ka ba ai wannan kai wannan kudejin shi ne dan iska ya sa bakin shi a wannan magana shi yake zagi gaskiya yake faɗa yawwa kowane ahli sunna ya sani fitsararre ne shi sai kaɗan da gaske marasa kunya ne sai ka shigo ahli sunna ka ji mutum ya zo ya yi gaba da gaba da malaminsa eh. ahli sunna ne me ya kuna fahimta wannan duk rashin kunya da kake ji duk a cikin ahli sunna ne fitsara nan da kake ji duk a cikin ahli sunna ne ne ana fahimta idan ka samu mutum yana da kansa cewa shi malami ne kuma bai yi karatu ba a sunna ya kafa kyamara ko mutum ya da kansa malami ne bai karatu ba shi wai ahli sunna ne haka kuma an same ku ciki cikin ku irisiya ka zo ka ka naɗa kanka kawai ba annabi ne kai annabi ne amma ka ce kai annabi an fa kalla ka ce kai annabi an fa zamanin nan zamanin nan mutum ya zo ya naɗa wa kansa annabta wasa ne akwai hankali a cikin wannan wallahi ya kamata yanzu haka na muku magana ba ya ce da mu zai ba yanzu haka na muku magana yana yana gidan dan kande yanzu a haka ina muku magana yana nan a gidan dan kande yana nan a gidan dan kande kuma muna so ran duk ran da fito duka zo ya ji wannan kuma ku yi hakuri wallahi in yana fitowa tun a cikin gidan dan kande gidan sarkar ku ɗauke masa wannan annabtan nan kan shi in kuna rabawa ne ta ku wa wani a cikin ku amma wannan wallahi shirme ya masa yawa wallahi wannan bai iya ci kai da kaji kai da kaji ji abin da yazo yana faɗi wa gida da banzan fassasari ya ta kwaba ya shi yoyi malami sai a sunna wannan wasa ko malami ko malamin sai yake waso da so goma na zuwa nan ana zuwa malami karatu warware warware kansa yau ya faɗi kaza gobe zai faɗi kaza yau ya faɗi kaza gobe zai faɗi kaza amma ina zuwa barin aje shi batun wannan ba magana ka samu wanda yake gogayya da kafaɗan malamin sa malami malami na malami ne to ni ma din na ruka to shi ne ahlus sunna amma ban da lokacin shi akwai lokacin za mu zo mu yi malami na malami za mu zo mu yi program akan wannan duka wannan kaɗan ne ban su ma saka duka amma abin da ke da ban mamaki shi wannan yaro guda guda ya zo yana magana wai mun zo muna ba wa 'yan shi'a dama domin 'yan shi'a domin wai 'yan shi'a suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa an ana ba daidai bane shi kuma da yi wannan magana shi ban tausayi wala shi ban tausayi yau mai hankali in kana da wayo kana da hankali in ana zagin ma a ɗauke shi ma misalin ana zagin za ka so a ci gaba da zagin ne ko za ka so a'a ka haɗa su da wasu mallumman da za su gane da su ba su all the time wallahi ga malam dahir kullum suna magana wai zuciyar su da ke kai da kake ganin wasu ababen da su suke yi a cikin shi'a ta su bangare su ba haka ba ka zo ka ganar da su suno suna zama da malam Musa Isa Masar sunna ashe wajibi ne in ma ba su gane ba a zo a ganar da su sahabba kake magana malamin ka nan yazo ya saka iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam wuta da malam al yazo ya masa raddi ji maganan da yazo yayi magana magana da aka ce malam Musa Isa Masar sunna yazo ya magana kai eh, babba dan babba magana akan babba dan babba to da shi malamin ina neman wannan bidiyo eh Allah sa shi ke ga akwai wani malami wadda eh. muna masa kyakkyawan zato annabi fa yayi wata kalmar da bai dace yi ta ba eh, amma in ka matsa ana jahilai sai sai a daka fara da shi ina zuwa eh shi kamar shi ne shi ne ya kuri na dan bari bari in dan ba ku misali eh ku ji akan akwai wani malami wadda annabi fa muna masa kyakkyawan zato kai kana wata kalmar da bai dace yi ta ba hmm. amma in ka matsa ana jahilai sai sai a daka fara da jahilai kuma wallahi alai suna suke irin wannan kalmomi din hmm. kwanakin baya na baku misalin babba dan babba ko gane bane ba ma kokonta mazala babba ne amma cewa dan babban nan in ka matsa gaba ta za a faɗa ka da jahilai akwai mutukin nufi ba a girmama wanda Allah bai girmama shi ba ba a cinan zauna ka yi tunani ka ce sahabbai ana su kuma wayannan malluma sun ce zuciyarsu a bude yake koyaushe ne a zo a ganar da su ce mutum babba in Allah bai ce masa babba ba a zo a ganar da su ko ba haka ba alright good amma mai wani indiya yana da shi a da su ana batun ya sunan shi nan iyaye eh, a sahaba na sallallahu alaihi wasallam ko sayyidina Abubakar sayyidina Umar alhamdulillah da baka ce mu yan ɗarika muna zagin su ka ce yan shiya ko to alhamdulillah so nawa sun malam ɗayar su su ce a su zagi Imam Ali ya haramta musu ba su zagi so nawa kaga kaga anan su sun warware ko ko da a wurin kamata kiya ne su sun warware ko su sun nuna mana zahiri su ba su yi ko ba haka ba malam ɗayar sidi bashir to amma ga malaminka malaminka malamin izala malamin sunna malam Musa asar sunna ya zo yake kiran annabi sallallahu alaihi wasallam babba dan babba amma ya zage shi ya nuna wai iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba a girmama su in ji magana ina Allah ya nuna rashin girmamawa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ina Allah ya zage su ina Allah ya zage su malaminka da ya zo wannan magana yake sa iyayen annabi wuta yake sa su wuta da aka zo aka masa radi ma wanda kake cewa dan shi nan wanda kake cewa dan shi'a bai taya kan nan shi ya fito ya zo ya inkarin wannan nuna san bai yadda ba malam a malam ahmad imam ya zo ya raddi ya nuna san bai yadda ba shek abul fatai ya zo ya raddi dukkan sun kira shi mukabala suka ce in dai iyayen annabi zai sa wuta to ya zo ya zauna da su gar da gargaba da gaba Ayi zama muƙabala su tabbatar masa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan aljanna ne ba ɗan wuta bane ka ji raddin da malamin ka ya zo ya bayar shi malamin kan ka ji raddin da malamin ka ya zo ya bayar kai da kanka shi ka auna to wa ya kamata a jawo jiki su masu zagin sahaban da mai zagin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ke fitowa karayon yana wa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam fito na fito wa ya kamata a kama a jiki kaji kaji da aka kira shi raddin aka kira shi ka ji a maganan da ya zo maganan da ya zo ya yi ka ji maganan da ya zo ya yi Dora kuma ka je yi wata fassara kai dan dalika ko dan ciya mun san ku ai ai mun san ku mhm. haka suke yi su harrafa maganar mutum ko me da ku ko me da ku ji inna abi wa abaka nari ji ya fito ƙarara yana gayawa wai ko me za ku faɗa ku je ku faɗa ko me za ku yi ku je ku yi inna abi wa abaka finnari da iyayen da sallari sallari da iyayen da kuma ka ji wani maganansa ba in ba kai wala Allah kai annabin kuɗi ko annabin gafa Allah kai suke duba ba annabin su ba annabin gafa shi ce wai ya zo na magana wai wannan magana yin yake faɗa ba su jin daɗi wato wato shi ba ba annabi shi ba annabi shi bane wato inda kai ka faɗa hankalin ka kwanci baka jin daɗi kai kana jin daɗi ashe kai wa wasu shaidan cewa in ka faɗa ba su jin daɗi ka ji wannan ba kage bane ba sharrin bane abin da shi eh, mai maka wa'ayin ya faɗa kenan kaji kaji mu je kenan manzala kudin magana a hadisi ingantacce wai ka fita wai kada ji tsoron yan bidiya ko kana son ka dace da yan bidiya har ma ba ka iya fada har ma kana ganin ne ka ke faɗa don maja har cewa yake yanzu kai da daɗi za a ce babanka a wuta don Allah ce babana yana wuta dan fito dan fitar da shi in manzo Allah ce babana yana wuta dan fitar da shi ba aikin mutum yake kai shi wutan ba idan aikin baba na kai shi wuta na isa fita da shi afa anta tunkizu man na? to wannan magana da yake cewa wai annabi ya faɗa wai ingantacce a cikin hadisi aka ce ka fito ka zo ka nuna ingantacce inda ya inganta aka ce ka fito ka zo ka nuna shine fa yake ta lalawumi da mutane ba. shi ya gwammace da yau inda ka shiga gidan dan kandin ya gwammace da a kai shi gidan dan kande da ya fito a zo a zauna wannan mukabala da shi shi yasa kai tsakaninka da Allah da Annabi da wanda ke zagin sahabban in ma kai kace saboda ina za ka zo ka nuna a rana ɗaya shi malam ɗayar ya zagi sahabi ka kawo muna ko shak sidi bashir ko shak alkanawai al-iraki in ma ma sun yin to su sun nuna wai haramun ne ba su yi sun nuna ba su yi to ga wanda kai malamin kan ya zo ya nuna wai iyaye an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam babba dan babba kawai zo yaki sha fata ya kira shi malam dahir ya kira shi malam amadi ma ya kira shi zo ka zauna ka nuna mana inda inda kai ka ce ka gani ingantacce iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna wuta zo ka zo ka nuna she ka ji raddin da je ba mu? ka ji raddin ba barin sake maimaita maka da aka ce ka zo ka nuna ka ji kuma ka ji raddin da ya zo ya ba mu? ka ji raddin ya tun ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tsara ka ji kuma ka je kai wata fassara eh kai dan dalika ko dan shi'a eh. mun san ku ai eh. ai mun san ku haka suke yi mm-hmm. su harrafa maganar mutum ko me da ku faɗa ku je ku faɗa ko me za ku yi ku je ku yi inna abi wa abaka fennari. yasa da wannan duk na ba ku shawara wallahi ku kokari ku sake wannan wannan dai shirme ne da tabo wannan dai ba mu samu lokacinsa ba muna so za mu samu masa lokaci a wannan maganan gada yayi mu zo mu masa sa amma muna jiran shi ya fito gidan dan kande ba mu so a gaya masa muna so ya zo ya ji yanzu aka yana gidan dan kande an kama shi kan zage-zage lalle lalle dokta kayo zage-zagen da yake zuwa yake yi shi ma yau <laughs> jiya da dare an zo an kwashe shi an kwashe shi an kwashe shi ba ce shi ba annabin kuɗi ba ne an kwashe shi yasa mun zo mu yi masa wannan wannan flashin ne kadan wannan shi bai gaji magana ba wallahi mashirmaci ne wallahi na ga muku yadda wallahi duban ni ina muku magana wallahi ku yadda yan idrisiya na zauna da mallumma daban-daban daban-daban mallumman ɗarika na zauna da su na sama har ƙasan mu mallumman shi'a na zauna da su na sama har ƙasa na zauna da mallumman izala na sama har ƙasa kai su shi shi shi ma na zauna da shi su malam Musa duka shi ma na zauna da shi na zauna da malluman kadiriya kai na zauna da yan kuraniyun waye ba mu zauna da su ba shi sa in mutum wallahi in mutum yana magana in malami yana zo yana program wallahi in me in yana da ilimi ina yin gane in wannan bai da ilimi ba yasa wasu kwashin kaga babban matsala ne na na na sani in na ce muku wannan mashirmaci ne wallahi ku yadda in na ce muku wannan wallahi mashirmaci ne Allah ku yadda kuma ba kauye ne fa ba kauye ne ba shi ni ina ban ma mamaki ga ya zauna cikin duhu duba duhu fa shi kuma ɗauko dark glasses isa cikin duhu duhu duhu da wanga glasses ana kiran shi sun glasses inda koi haske ko kuma inda eh, bima na rana ya maka yawa don shi ka saka amma cikin duhu yana zaune cikin duhu duba ya ɗauko dark glasses ya saka don Allah don annabi kai da kanka zauna kai ma kanka wanga hankali na mutum da ya fito yake da'awar yake da'awar annabta eh yake da'awar wai shi ni ban taba gani a rayuwa na ban taba gani gaskiya she dai mu ji amma mutum ya fito zai ce wai shi ba annabi ne wai shi ba annabi ne wai shi shi annabi a fakallan dan Allah da annabi ni da ku ji shawara na ku ji shawara na ji ya ba annabta ba ina gani kan da an ce annabi a fakallan yawa sun zunzurutun karantarwa kai dai kawai Allah ya rufe annabta ne wallahi ko iyakan da Allah da ya turo ni yawwa kuma ba turo ni bauchi gaba ɗaya ba to Allah ta'ala ya mu dace shi ke no wai annabi a fatalla dan Allah dan annabi ka ji shi ka ji wannan mashi ba dan Allah ya rufe annabta ba ina gani kan da an ce annabi a fakalla yawwa bana zunzurutun karantarwa kai dai kawai Allah ya rufe annabta ne wallahi ko iyakan da Allah da ya turo ni dan Allah kuma ba turo ni boci gaba ɗaya ba to Allah ta'ala ya samu dace dan Allah wannan akwai hankali a ciki Allah wannan akwai hankali mutu ya kira kanshi wai an kuma fa da yake wanda yake masa wahayin yana na shi bai hana shi wanda ke masa wahayin yana na bai hana shi ba shi wasu mallumma suka hana shi ka duba da malluman suka hana shi kuma yazo sake tabbatar shi ce muku wannan ba risalan risalan annabi sallallahu alaihi wasallam shi suke girmamawa amma annabta annabta na annabi sallallahu alaihi wasallam ba su girmama shi da aka masa magana da yazo ya janye magana shi sake karfafawa shi annabin kudi ku ji shi kuma karshen karshe shine kan manta maganan me yake da suna cewa na ce ni annabi ne wasu suna cewa na ce annabi ne gaskiyar magana wannan kuskure ne an gane ba kuma na ce ni annabi ba ne a kawai yanayin karantarwar da muke yi ne sai na kwatanta ga haka amma wasu malamai da suka kira ni daga Kano daga Abuja daga wanda suka kira ni daga Sokoto da sauransu sun yarda suka ce ai wannan na faɗe ta ne amma kun ga duka ba ba ba ba ba mai masa wahayi ciki ba malam Idris ciki daga Kano Abuja Sokoto su suka kira shi suka ce zo ya warware amma ku ji shi da ya warware ya kare yanzu zai sake wannan annabta nan saboda wahayin da za a masa kan wahayin ya yanki da sake tabbatarwa ala sabilil mizah eh. wato kan raha ce hmm. amma dai kuskure ce hmm. ni da kaina na yadda wannan kuskure ce hmm. kuma ina janye ta ni ba annabi ba ne ban kuma isa in zama annabi ba wanda ya ce ni annabi ne don ka zama ba wannan da makadandan ce ka kawo kuɗi ina eh, da zama annabin kuɗi kan amma ba ba annabta na Allah ba an fahimta ko wallahi na ga muku wanga bai magana har karshe bai shirme ba na ga muku wanga bai iya ajiye magana ba ko yadda da abin da nake in dan wanga za ku saka shi lokacin da za mu samu dama da za mu samu dama shi ba fa lokacin da mu samu dama mu zo za mu kwace wannan annanta nan dole dole ku samu wanda in kuka bashi zai iya zai kare kansa amma wanga hey ja ya ba ku mamaki muka zo muna yakansa gidan ku ta zaga zai ta zagi wanga bai iya ajiye magana ba ku yadda da abin da nake gaya muku wanga bebe ne bebe ne bebe mutum ne bai iya je magana ba ku yarda da abin da nake gaya mu mu har wa yau mun ja masa layi mun ce masa ba ya ce da su sufufi ba to ya fito ya zagi tsofaffin shi muke jira abin da kawai muke jira masa ke iska mu kawai da buge shi iska mu kawai da buge shi yanzu haka yana gidan dan kande yanzu haka yana gidan dan kande amma mun samu lokacin shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gaba zan wuce aiki kenan assalamu alaikum